Uh, jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu koyi sarrafa hotuna wanda muke yi da harshen hausa don mutane su amfana a kafin in ci gaba da wannan program ko kuma wannan shiri a takaice tun da hausa muke mm, ina neman afuwar masu kallon wannan shiri namu kasancewar kwana biyu ba ku je mu ba yanayi ne na lokaci kuma su yi haƙuri in Allah da duk lokacin da aka samu lokaci masu kallon wannan shiri za su rika samun bidiyon akan lokaci a da farko dai kamar yadda kuka sani sunana samin suleiman ana kirana da samin algaita yau ma ne zan ci gaba da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri a yau ina so zan yi magana ne akan yadda za ka yi kalo correction a lokaci daya na bidiyon ka ko da ya kai guda nawa bayan ka gama editing wannan shine abin da nake so yau zan yi magana a kai ina ganin ah, ok shi kenan bari mu mika cikin zuwa tutorial ɗin muga abin da zami zami magana ne akan adobe premiere pro cc 2018 farko kamar da kuwa sani nakan yi barin deleting ɗin wannan na goge asalin wanda na shigo da shi da farko zaka shiga kamar yadda nake zan janwo bidiyo na in kai shi kan software da zan editing in aji shi bayan na ajiye bidiyo na akan editing software ta kamar haka yanzu ina bukatar yi masa kala amma sai na nuna bambancin abin da nake buƙatar yin magana a kai da farko sai ka ɗauki kamar misali rezo bari rarraba wannan ka ƙaddara cewa wannan ba kilif guda ɗaya bane ne ne da guda uku misali to yanzu ga kilif guda uku kowane different clip a ce ka yi haka har ya kai kamar guda hamsin ko guda 60 ko 100 ma ya danganta da irin bidon to kuma a ce ana buƙatar kai masa kala ɗaya bayan ɗaya wannan shine babban aiki to yanzu sai mu ɗauki wannan mun ɗauki wannan sai mu taɓa wannan icon ɗin sai mu je effect sai mu zo video effect wannan folder ga color correction sai mu taɓa ta sai mu je ƙasa bari mu ɗauki wannan color correction ɗin ma aje wannan plugins na kala sai mu aje shi haka mun sa effect din amma bai ba da haka bar mu dan masa seti kaɗan wanda zai ba mu asalin yadda muke bukata misali ko bari mu yi amfani da wannan brightness and the contrast misali yanzu mun ɗauki wannan shi za mu yi amfani da shi haka a matsayin kalam muna ƙara masa haske to yanzu mun ƙara masa haske idan ka duba za ga da wannan da wannan akwai bambanci sosai a tsakani to bukata kake yi dukkanin wannan videos din su zama irin wannan hasken ya za ka yi shine abin da za mu magana a kai to bayan kai haka ka je ko color correction ka gurin color correction ɗinka ka ɗauko plugin sun kala kala ka sa ka saita shi kai waye ka gama to abin da za ka yi na gaba shine abin da za ka yi na gaba sai ka koma wannan ɗigo nan guda biyu sai ka taɓa sai ka taɓa project idan ka taɓa project kaga yanzu ka komo asalin yadda kake to kana buƙatar akwai hanya guda biyu sorry hanya ta farko wannan effect ɗin da ka yi amfani da shi anan za ka iya taɓa shi haka sai ka yi kwafi misali sai ka ce kwafi sai ka zo kan plugin zaya bidiyo na gaba sai ka taɓa bidiyon sai ka je nan sai ka ce first ku ga yi wannan wata hanya ce daban ta sauri to idan ka cire wannan hanyar kuma akwai wata hanya ta biyu misali bari mu cire wannan hanya ta biyu wadda ta fi sauki ko da bidiyo guda nawa ne za ka yi shi a lokaci daya matukar hoton ya daidaita da juna sai ka taba wannan banda wannan alamar delete din banda wannan new folder din sai ka taba new items zai fito maka da waɗannan abubuwan idan ya fito maka da su abu na gaba shine sai ka taba new sai ka taba adjustment layer ina ganin ya zo shi bayan ka taba adjustment layer ka tabbatar da cewa ta zo sai ka kama adjustment layer din sai ka kawo ta kan bidiyon ka amma gashi abin mamaki ba ta tsayin ta bai kai ba to yaya zami tunda tsayin bai kai ba sai mu ja wannan adjustment layer din zuwa gaba haka Ka ga yanzu ta rufe dukkanin bidiyon kuma ko da bidiyon ka guda nawa ne za ka iya jan wannan adjustment layer din har zuwa ƙarshen bidiyon ka matukar bidiyon ka ya daidaita da juna abin da za ka yi na gaba shine wannan wannan effect din da ka kwafa a nan gashi wannan da ka riga kai kwafi haka sai ka zo ka taba adjustment layer din kawai sai ka je kan gurin plugins din sai ka ce first shikenan komai ya kare so ina fatan za ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun mu zafafa a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo kuma in Allah da da zarar komai ya daidai za ku ci gaba da samun bidiyonmu mun gode da kallon wannan tutorial